Mimi's Kitchen ta shahara gurin samar da nau'ikan snacks kala daban-daban wanda ya haɗa da su donut, cincin, boga, burger, pizza da sauransu. Bugu da ƙari, Mimi's Kitchen tana ansan kwangila ko in ce kontrage ma'ana contract musamman ga masu biki, suna, walima da kuma tunawa da ranar haihuwa. Za mu samu muku da kaya daidai da buƙatunku. Ina saurayin da ya zarce tsara? ko kuma budurwar da take ganin ta zarce sa'a mazagar zayo mimis kitchen domin samarwa da masoyiyarka kyautar tunawa da ranar haihuwa wato birthday gift za mu tsara shi haɗi da kalaman soyayya wanda hakan zai sa ka ƙara samun babban mazauni a cikin zuciyarta kai dai kawai ka ba mu hoto da kuma sunanta Bugu da ƙari Mimis Kitchen tana ba da sadin kayanta ga masu shagunan anguwanni ko kuma 'yan kasuwa. Sannan kuma Mimis Kitchen ta tanadar da kyauta ta musamman ga duk wanda ya yi siyayya. Domin neman ƙarin bayani sai a tuntuɓe mu a nambobin wayar mu kamar haka. Sifili takwas ɗaya, uku biyu, takwas biyu, tara biyu, uku sifili.